الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna alhamis ishirin ga watan ramadana watan tara hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin sura ta goma sha ɗaya ita ce suratu hudin alaihissalam jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 68 faɗin Allah ta'ala ka allam yagnau ha ala samu da kafaru rabbahum ala bu'dan li yau bi iznihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 69 faɗin الله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءت رسلنا لقد جاءت na إبراهيم بالبشرى Allah madaukakin sarki yace haƙiƙa manzanninmu sun zo ga annabi Ibrahim bil bushra da wata bishara Bana haƙiƙa manzannin Allah ta'ala sune mala'ikun Allah sun zo gurin annabi Ibrahim bil bushra da bishara rusuluna jam'i ne na rasul kuma jam'i a larabci yakan fara daga mutum uku shi sa abdullahi ɗan Abba yake cewa waɗannan mala'ikun da suka zo su uku ne a cikin kyakkyawar sura ta wato matasa kyawawa suka taho gurin annabi ibrahimu alaihi salatu wassalam bilbushara suka zo masa da bishara qalu salama da suka zo suka ce aminci ya tabbata gare ka mana amincin Allah ya tabbata gare ka kala shi kuma sai ce salamun su sun ce salaman bin nafsi shi kuma ya ce salamun mana amincin Allah ya tabbata gare ku kama na bisa bai ɗau wani lokaci ba daga zuwansu ya tashi nan da nan an ja bi izlin hanif ya je ya taho musu da ɗan maraƙi wanda yake gasashe mana ya kawo musu naman ɗan maraƙi wanda yake gasashe falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahu yayin da ya ajiye musu wannan nama ya ga hannayensu sun ƙi miƙawa su ɗau wannan nama su ci nakirahu sai yi inkarin abin da suke yi domin idan ka kawo bako abinci bai ci ba wannan abin zai fara sanya maka wani tunani wa aujasa min khifa kuma sai ya sanya tsoro a cikin ransa cewa ko waɗannan sun zo ne su cutar da shi saboda al'adar larabawa ko al'adar su mutane na wannan lokaci da ma sauran al'umma idan mutum ka kawo masa abinci idan bai zo da nufin cutar da kai da mugunta ba zai ci amma idan ya zo da nufin ya cutar da kai maka mugunta ba na ba da alheri ya zo ba ba zai ci wannan abincin ba to shi sanya idan aka zuba ko bai ci abinci ba sai a ji tsoron ko da wani mugun nufi ya zo shi sa ce wa jasa min khifa Mana sai tsoro ya shiga cikin ransa shi annabi ibrahim dangane da kincin wannan nama da bakin nan nasa suka yi alu suka ce da shi la takhaf kar ka ji tsoron komai inna ursilna ila qaumi lu lalle mu ba mutane bane mala'iku ne mu an aika mu ne zuwa ga wato mutanen annabi lu mana goran mutanen annabi lutu muka biyo amma mun biyo nan ne domin mu isan maka da saƙon Allah ta'ala shine wannan bishara da Allah ya maka a waɗannan ayoyi za mu ga Allah ta'ala ya tabbatar da cewa manzanninsa sun zo ma annabi Ibrahim da bishara wannan bishara a wannan aya ba a bayyana mai mecece bisharar ba ko da yake aya bayan wannan ta biyo da bayanin bisharar shine da matarsa ta zo tana babaki suka ce fa bashar a bi ishaka sai makai mata bishara da cewa za ta samu ɗa mai suna shi shine annabi ishaka, bayan shi ma za ta samu jika mai suna yaqub shine wa basharna abi ishaqa wa bi wara'i ishaqa yaqub kaga kenan bayan da za ta samu kuma me hadda jika suka ce wannan shine bishara saboda bishara ta samun da akan iya ma uwa a ma uba domin abu ne wanda ya shafi uwa ya shafi uba kaga nan zamu ga sun yi mata bishara cewa za ta samu ɗa kuma ɗan nata zai girma shi ma zai haifa ɗa za ta samu jika a wani wurin zamu ga shi ma annabi ibrahim an masa bishara Allah yana cewa bashar za bi ishaqa nabiyyan min as-salihin wa barakna alayhi wa ala ishaq mana mun yi masa bishara da ɗa ne annabi ishaqa wanda annabi ne daga cikin salihan bayi a wani wurin suka ce la takhaf wa basharuhu bi gulamin alim suka yi masa bishara da wani ɗa wanda yake mai mai yawan sani Kalu la taujal inna nubashiruka bi gulamin alim da yawan malamai suka ce wannan ita ce bisharar da waɗannan manzanni na Allah suka zo ma annabi Ibrahim da shi ma'ana sun masa bishara zai haifi ɗa mai suna annabi Ishaka shi ma ɗan zai girma ya haifi mai suna annabi yaƙo amma wasu malaman suka ce a bisharar shi ne an aiko su su hallakar da mutanen annabi lutu suka ce wannan shi ne bisharar saboda faɗin allah da ya ce ƙalu inna ursila ila kawai lutu mu an aika mu ne zuwa ga mutanen annabi lutu a wani wurin ma ƙalu inna ursila ila ƙaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in a wani wurin walamma ja'at rusuluna bil bushra walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya inna ahlaha kanu zalimin suka ce bisharar da suka zo masa da ita shine halaka mutanen annabi lutu ba bisharar zai samu da ba amma magana ta farko ita ce mafi inganci mai ce tabbatar da ingancinta wannan aya ta ƙarshe da muka karanta Wannan ba ja a na ibrahim bil yayin da manzanninmu suka zo ma annabi ibrahimu da bishara kaga bisharar daban shine zai samu ɗa annabi ishaqa Kalu sai kuma suka ce masa inna muhliku ahli hadhihi alqarya kuma bayan mun ban nan za mu je mu halaka mutanen wannan alqarya inna ahliha kanu zalimin kenan sai da suka gabatar da bishara zai samu da sannan kuma suka yi masa bayanin halaka mutanen annabi lutu kenan mafi ingancin magana bisharar da suka zo ma annabi ibrahim da ita shine zai samu da haka nan Allah yana cewa fama na bisa an ja a bi izlin annabi ibrahim bai yi wata wata ba bai ɗau lokaci ba ya je ya taho musu da naman ɗan maraƙi wanda yake gasasshe. a wata ayar ya fara ga ila ahliki ya tashi ya tafi gida gurin iyali faja a bi izlin samin ya zo musu da wani namar ɗan maraƙi wanda yake samin mana ƙosashe mai maiƙo kaga can kenan gasashe ɗan maraƙi kuma ɗan maraƙin wanda yake ƙosashe kaga matashi ne kenan ba tsoho ne ya riga ya gama girma ba a'a nama ne na ɗan mariki wanda yake matashi kaga namansa yana ɗaya daga cikin nama wanda yake mai taushi wanda kuma a wannan lokaci yana cikin naman da ake mana bukatarsa a nan za mu ga wannan gaba tana nuna mana yadda annabi ibrahimu alaihi salatu wassalam yake karrama baƙo wannan ya nuna kenan musulmi ya karrama bakonsa domin za mu ga ya tashi cikin gaggawa ya zo musu da naman dan bare kaga ya sauke ma bako gararsa kamar da annabi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu ja'izatahu bana ya karrama bakonsa ta hanyar bashi gararsa ta bako yana zuwa ko suna zuwa ba mai su yayi a kawo muku abinci ba ko a kawo muku kaza ba a taki yi kai tsaye wannan shine siffan masu karamci ya tashi kai tsaye ya taho musu da wannan abinci abu na biyu za mu ga kuma wannan abincin da ya kawo yana cikin mafi darajar abin da yake da shi naman dan mara gasashe ya zo da shi yana cikin ma'ana mafi darajar abin da yake da shi kenan za ka sauki bako da mafi darajar wani abu wanda za ka mutunta shi abu na uku da ya kawo ya tausasa wurin yi musu magana yana zuwa sai ya matso da abincin kusa da su faƙar ku ilayhim kaga ya matso da shi kusa da su ba zuwa ya aje a gefe ba saboda ya san ka kawo bako abinci kuma sai ka a gefe ai ba zai iya tashi wani ya ce so ni ba rin ci ba ai da nauyi ko ba haka bane a'a da ya kawo sai ya matso da shi kusa da su ya ajiye ya ce gashi abu na hudu za mu ga bayan ya ce gashi din kuma sai ce ma'ana ku ci mana ala ta akulu wai ba za ku ci bane ma'ana naku ne ku ci kaga wanda ya tausasa gurin mai wurin magana to yayin da ya gaba su ci bane shine nan sai tsoro ya shige shi wannan yana nuna mana a karrama baƙo saboda haka a nan da wannan tsoro ya shige shi shine su kuma sai suka kawo masa da wannan tsoro suka ce la takhaf kada ka ji tsoro inna na ila komilo. Mufa ba mutane bane mala'iku ne an tura mu ne ga mutanen annabi lutu domin mu halaka su kaga wannan bayan bisharar da suka riga suka yi masa a baya Allah ya ce wa mar'atuhu matarsa mana matar annabi Ibrahim ita ce Sara ka'ima a lokacin tana tsaye tana musu hidima sai ta ji ana bayanin cewa za a halaka mutanen annabi lutu da bayanin kuma za ta samu ɗa fada'ikat sai ta yi dariya don farin ciki na cewa tsoron da mijinta yake ciki ya gushi waɗannan mutane ba mutane ne waɗanda suke mugaye ba bayan Allah ne na ƙwarai mala'iku ne na Allah sa'an nan kuma ga wani abin alkhairi zai same su wato na cewa za su samu ɗa har ma ma'ana za a halaka kuma mutanen wancan gari wato na annabi lutu shi ne faza'ikat sai ta dariya Allah ya ce fabashiyar na ishaka sai muka yi mata bishara da ɗa mai suna annabi ishaka wa min wara'i ishaka ya Allah ya ce bayan ma ishaqa ɗin kuma zai haifi da shi ma mai suna yaqub wannan yana nuna Allah zai ba ta tsawon rai bayan ya ba ta da sannan kuma zai ba ta tsayin rai tsayin ran da wannan ɗana ta zai girma tana raye ta ga girmansa ya haifu ya haifi ɗa shi ma ta ga wannan jika nata domin da ba wannan ba Allah ba zai ce na miki bishara da kaza bayan shi ma ga kaza ba ya nuna za ta ga ɗanta ta ga kuma mai jikanta duk da a lokacin wasu malamai na cewa ta kusa shekara ɗari amma Allah zai mata mai tsayin rai kenan kuma ta ga waɗannan 'ya'ya nata guda biyu da ɗanta da kuma wato jikanta shine ma'ana fa basharna habi ishaqa muka yi mata bishara da cewa za ta haifi ɗa mai suna annabi isa bayan kuma ishaqa ɗin kuma shi ma zai haifi ɗa mai suna annabi yaqub me tace qalat ya qalat tace ya wailata ya abin mamaki na ko ya kai shona ni ce zan haifi da wannan kalma ce da ake fada yayin da wani gagarumin al'amari ya taso mai ban mamaki tace a alidu ni ce zan haihu wa ana ajuzun al'alin kasancewa ta ina dattijuwa tsohuwa wa haza Ali sheka ga kuma mijin nawa shi ma ya tsufa tuku annabi ibrahim kenan amma kuma ce zan haihu domin ai an fi danganta haihuwa zuwa gawa matasa masu dan kwari masu jini a jika ba waɗanda suka riga suka tsufa ba shi za ta ta ce ni ce zan haihu bayan ina da na tsufa shi ma mijin nawa gashi ya tsufa ana zancen lokacin yana da shekara kusan 100 ko 120 ita kuma tana da shekara kusan 90 ko casa'in da tara a raye inna hada ta ce lallai wannan lashe'un aji lallai abu ne mai ban mamaki a ce tsofaffi irinmu ma'ana sun haihu wannan abu ya ba ta mamaki saboda me an ce za ta haifi da shi ta a wani wurin ta taho ma tana amarin kuncin ta ta yi fa aka balatin ra'atuhu fi sarratin fa wajaha Allah ya ce matarsa ta taho tana cikin kuwa mana ta ɗaga murya ta yi kuwa saboda mamaki Fasakar waje wajaha ta mari kuncinta wa kala ta ce ajuzun aqim tsohuwa bakararriya ita ce za ta haihu sai suka ce mai kazalike kala rambuki haka ubangijinki ya faɗa na fata an gani saboda abin ya ba ta mamaki wasu malamai na cewa ba'ikat ta yi dariya wannan shine mafi rinjayen abinda malaman tafsiri ke faɗa amma an samu wata ruwaya daga ibnu abbas yace za'ikat al'ada ta zo mata saboda azza'ik yakan zo a ma'anar jariya yakan zo a ma'anar wato ne al'ada kenan a lokacin da mala'ikun suka ce mata za ta samu ɗa nan take kuma sai al'ada ta zo mata don a nuna mata kenan fa za ki iya samun ɗaɗai ina fatan gani amma a wannan tafsiri wanda shine mafi yawancin malamai suka tafi kai ma'ana ta yi dariya na cewa mijinta ya samu aminci kuma gashi nan ma har sun samu wato labarin cewa za su samu ɗa shi sanya har ma ta maru wannan kunci nata saboda ban mamakin cewa ya za a yi dattijuwa ta a ce ta samu ɗa halu sai suka ce da ita a ta'ajabi na min amrilla mamaki kike dangane da al'amarin Allah ma'ana kina mamaki ne dangane da lamarin ubangiji ma'ana bai kamata ki mamaki ba dangane da hukuncin Allah kenan istifami ne na inkari ma'ana bai kamata ki mamakin hukuncin Allah ba idan Allah ya hukunta abu ai ce mata yake kun kuma abin ya kasance sai suka ce da ita rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ra'amar Allah da albarkarsa ta tabbata gare ku a'lal baiti ya ku iyalan gidan annabi Ibrahim kaga a'lal baiti anan ana nufin matar annabi Ibrahim da kuma shi annabi Ibrahim din alaihi salam shi da idan an ce a'alin mutum to har iyalinsa ake nufi ba wa yadda wasu ke zaton in an ce a'alin mutum iya 'ya'yansa ba to ai ya'ya masu su masu bi ne ga iyali ko ba ka ban in ba samu matan ba ina za samu ya'ya saboda haka nan mata ita ce asali wurin iyali idan aka ce al'ahal ana nufin iyalai kenan ko waccan aya da take inna ma yuridu Allah li an kuma ar-rijsa ahlal baiti Allah yana nufin ya kawar muku da kazanta ya ku iyalan gidan annabi malaman tafsiri sun tabbatar da cewa matan manzan Allah su ne farkon wanda za su shiga nan na ɗaya a luga in an ce ahal na mutum iyalansa su ne farko sannan da shi kansa na biyu can ma yaƙin ayoyin gaba ɗaya sun zo ne akan matan annabi har zuwa wannan gurin kenan an ce ahal nan ma ana nufin wa matar annabi ibrahim domin ita suka yi wa magana amma annabi ibrahim ya shiga idan an ce ahalin mutum ai da shi da sauran iyalin nasa baki daya wanda iyalan su ne asali ta annan yaya kuma su biyo baya suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum a'lal baiti ba iyalan gidan annabi ibrahim innahu lallai shi Allah maɗaukacin sarki hamidun abin yabo ne ya cancanci a yabe shi yaban da babu misali haka nan majidun mai karamci ne mai girma ne inda ya muku bishara da samun ɗa bayan kun tabbatar da cewa kun gaza ba za ku samu wannan daɗin ba. Allah madaukakin sarki yake cewa falan ma zahaba an ibrahimar rau'i yayin da wannan firgicin da tsoro ya gushe gabarin annabi ibrahim bayan sun tabbatar masa mala'iku ne su magana tsoro babu gashi har an masa bishara zai samu da duk wannan tsoro ka an dawo cikin aminci kuma Allah ya ce to yayin da wannan firgici da tsoro ya gushe gabarin annabi ibrahim wa ja'atul bushara kuma bushara ta zo masa cewa zai samu ɗa to daga nan kuma sai annabi ibrahim kuma sai ya fara magana da waɗannan mala'iku shine yujadiluna ma'ana sai ya fara kuma tattaunawa da mu yana jayayya da mu fi qaumi lutsin dangane da mutanen annabi lutu ma'ana yana ganin cewa ya kamata a ɗan tsahirta musu kada su je su kashe shi yanzu a bari mai yiwa za su yi imani da Allah shi ne mana na ɗin yana ja da mu mana yana tattaunawa da mala'ikun Allah waɗanda suka zo gare shi cewa su ɗan tsahirta kar su je su halaka waɗannan mutane na annabi lotu su bari mai yiwa za su tuba daga abin da wato suke aikatawa Allah yake inna ibrahima lallai annabi ibrahimu la alimu mai yawan hakuri ne da juriya daban abu sannu sannu awwa'un mai yawan kankan da kai ne zuwa ga Allah munibun mai mai da al'amura zuwa ga Allah ta'ala wannan ne sanya yake da tausayi sai yake ganin bai kamata mala'ikun kai tsaye su je su halaka mutanen garin annabi lutu ba su ɗan tsa'irta musu tukuna mai yiwa za su yi imani shi ne ma'ana yujadiluna fi ƙaumi ma'ana lutin nan ba a bayyana jayayyar ba amma ta zo a cikin wata sura cikin suratul ankabut qalu inna muhliku ahla hadhihi alqarya suka ce za mu hallakar da mutanen wannan alƙarya sai annabi ibrahim shine jidalin yace inna a'laha kanu zalimin suka ce mutanen wannan alƙarya azzalimai ne kala sai annabi ibrahim yace inna fiha lufa ai annabi lutsu yana garin ya zai kuje kuma ku halaka garin kalu sai suka ce da shi nahnu a'lamu biman fiha mun fi ka sanin suwaye a cikin garin duk wanda ke garin mun san shi mutanen kirkin garin mun san shi mun san suwaye lanunajjiyannahu wa ahlahu illa mar'atuhu za mu tseratar da shi annabi lutu da iyalinsa amma banda wata matarsa guda daya to wannan shine jayayya nan da yace yujadilu na fi qaumi bana yana jayayya da mu dangane da mutanen annabi lutu ma'ana yana nufin akwai fa annabi lutu kamar yana ganin bai kamata ba su je su halaka alƙaryar da a cikinta akwai wani mai imani da Allah da wasu daga cikin bayan Allah da iyalansa idan an yi haka kamar ba a yi musu adalci ba sai suka tabbatar masa da cewa ai sun fi shi sanin suwaye a garin shi sanya a wani wurin Allah ya ce fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin muka fitar da duk wanda suke wannan gari daga cikin mummunai fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimina haka nan ba mu ga wani wato gida a wannan ba in ba wani gida kwaya daya ba na na musulmi ba shi kansa gidan annabi lut an kira shi da cewa gidan musulmi ba ce gidan mummunai ba kuma suka ce za mu fitar da duk mummunai da ke wannan gari mai za ka kira gidan gidan musulmi saboda a gidan akwai wadda take musulma ce amma a baki matarsa to kaga ka ce gidan mummunai an tabbatar mata da ibadi shi za ƙurani je ce musulmina saboda kullu mu'minin muslimun amma wa laysa kullu muslimin mu'minun ina fata an gani ai ba kowane musulmi ne mummuni ba wani tawaye musulunci iyakan harshe ne to ita ma nata iyakan harshe ne shi za ya ce fa ma wajen na fiha gaira baitin minal musulmi saboda fa aka rajina man kana fiha minal mu'mini waɗannan mu'minin ɗin su ne dai a wannan baitin minal musulmi na ɗin ina fata an gani amma abin da ya sa aka ce gaira baitin minal musulmi domin a fitar da wannan bata cikin waɗanda wato za a tseratar da su shi za suke cewa sai matakka to wannan shine mana jayayyar da wato suka yi da annabi ibrahimu alaihi salatu kalu suka ce suka ce ya ibrahimu ya kai suka ce ya ibrahimu ya kai annabi ibrahim a arid an aza. ka kau da kai gabarin wannan magana da kake yi wannan jayayya ta neman a tsa'irta ma mutanen wancan gari kada a halaka su ku lallai yadda lamarin yake yadda sha'anin yake kadi a amuru rabbika haƙiƙa umarnin ubangijin ka ya zo cewa za a halaka su saboda haka shekanka ba zai musu amfani ba a nan wa innahu kuma lalle su waɗannan mutanen atihim azabu sai azaba fa ta zo musu ghairu mardudin kuma azabar da ba zai yiwu a iya juyar da ita gare su ba ma'ana tabbas wannan azabar sai ta sauka a kansu Allah ya riga ya tsara ba za a juyar da wannan azaba a kansu ba shi ne Allah yake falon ma ja amruna walan ma a turusulu na lutan Allah ce yayin da manzannin nan namu suka zo gurin annabi lutu bana bayan sun baro alƙaryar annabi ibrahim suka taho alƙaryar annabi lutu si abihim yayin da annabi lutu ya gansu sai ya shiga cikin tashin hankali da bakin ciki saboda zuwan waɗannan baki shi shine si abihim wa baqa bihim zar'an kuma ya shiga cikin kunci mai tsanani da damuwa saboda zuwan su wa ce haza hadha yawmun yau wata rana ce mai wahalar gaske mai tsanani gari mai yasa ya shiga cikin damuwa da bakin ciki dangane da zuwan waɗannan baki malamai suka ce dalili ne kamar haka na farko ya yi zaton waɗannan mutane baƙi ne cikin 'yan adam shi ma bai gane mala'iku ba ya yi zaton baƙi ne cikin mutane suka kawo masa ziyara shi kuma ya san waɗannan baƙi idan sun zamo 'yan adam ne to kaga akwai matsala ba zai iya kare su ba abu na biyu Shi ne ya san halin mutanensa ba su da kirki za su nemi su keta alfarmar waɗannan baƙin nata wurin sai sun yi luwaɗi da su musamman ga su sun zo a siffar samari kyawawa sabon jini saboda haka ya san za su yi ƙoƙarin keta alfarmar ma'ana iyalin na wato waɗannan baki nasa to waɗannan abubuwan su ne suka sanya shi cikin damuwa kuma yana ganin ba zai iya kare waɗannan baƙin ba a gaban waɗannan mutanen gari gaba ɗaya masu mummunan irin wannan ɗabi'a ba to wannan shi ne sanya shi baƙin ciki da tashin hankali da ɓacin rai kamar yadda Allah yake faɗa a ayar gaba Allah yake waja a qaumu mutanen annabi lutu na samun labarin cewa ga wasu fa bakin matasa kyawawa sun zo gurin annabi lutu kawai sai ga mutanen nan sun zo ula suna gaggawa hara'a shine gaggawa haɗe da me irin huci ɗin nan kamar za ka ci babu an gane yanzu misali idan mutum ga wani abu da yake nema ido rufe shi kuma ka ce ga wannan abin ga lala ya samu wani ne misali kuke neman sa ruwa a jallo ta ka ce kuma ga shi guri kaza idan za a tofa a guje wani irin gudu za a yi gudun kaga haɗe yake da mai da wani irin wato yanayi na neman sai an cimma wani gudu to haka su ma suka taho kaga ba ta yi sun taho da ula ba a'a da ula mana suna gaggawa haɗe da kamar wani huci kamar za su ci babu saboda mai sun hangi waɗannan matasa an ba su labari wamin kablu allah ya ce kuma tun gabanin fa wannan lokaci su waɗannan mutane kano ya amalu na sayi'ad ba su da aikin yi illa wannan alfasha ta yin liwati su wa maza ta dubura shine aikinsu ba tare da jin kunyar kowa ba ba tare da kuma jin kunyar Allah ba kan wannan mugun aiki da suke nan da nan suka taho sai annabi lutu kala annabi lutu ya ce da su ya kaumi ya ku mutane na ha'ula ibanati waɗannan ƴaƴana ne mata wannan afharu lakum su ne suka fi tsarki gare ku ma'ana zan aura muku su kuyi aure ya fi muku tsarki akan ku nemi maza fattakullaha ku ji tsoron Allah cikin abin da Allah yake hana ku wala tukhzuni fi dhayfi kada ka wulakanta ni kada ku wulaƙanta ni dangane da wato laisa alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikinku ku gaba daya babu mutum ko ɗaya shiryayye ba mutumin kirki a cikinku duk mutanen banza ne yanzu a cikinku ba mai mutunci gaba ɗayanku kaga wannan abin ban takaici ne lafazin ha'ula'i banati waɗannan ‘ya'yana ne mata malaman tafsiri suna da maganganu kamar guda uku magana ta farko suka ce abinda annabi lutu yake nufi a nan yana neman kawai ya kauda waɗannan mutane ne ga bakinsa shi za kawai yake ga 'ya'ya mata nan kaga ya faɗa ne bayan ba matan ne a gurin ba ma'ana kamar to ku in wannan abu za ku yi to ba ga mata ba shi za yake ha'ula ibanati waɗannan 'ya'ya mata na ne ga 'ya'ya mata ku je ku yi mana amma sai namiji ɗan uwanku za ku nema suka ce abin ake nufi kenan wasu malamai suka ce ƴaƴansa ne na cikinsa yana nufin waɗannan ƴaƴana ne ku nemi aurensu zan aura muku ya fi ku je kuna aikata wannan al'ada ta liwati malaman da suka tafi akan wannan cewa ha'ula ibanati ƴaƴansa ne to su ai ba a kan addininsa suke ba a lokacin ba kan musulunci suke ba hasali mai da yake su musulunci su daina wannan shegantakar to ya kuma yana annabin Allah zai ɗauki ‘ya'yansa kuma ya aura musu sai suka ce shi ma a shari'arsa akwai aure tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba suna fata gani kamar yadda a farkon musulunci kamun a haramta a shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wannan kuma za mu ga manzan Allah ya aure da Zainab yassa gawa ga Abu al ibn Rabi' ibn Abdi Shams wanda lokacin da Abu al ya aure ta bai musulunta ba an yi auren ne lokacin da manzan Allah ya zama annabi Zainab tana tare da mahaifinta Abu al-As bai musulunta ba sai daga baya hasali ma yana cikin fursunonin da aka kamo gwalagwalai da sarƙoƙin da na na Khadija ta ba wa yadda zainab tun a shekarun baya da su aka hada aka je aka fansowa mijin nata amma kuma daga baya ya zo ya musulunta shine uba ga umama jikanyar manzala wadda manzala ke rike ta a lokacin da yake jan sallah kamar da zo cikin hadisi to kaga sai daga baya ne musulunci yazo kuma ya hana yace la la'unna illun lahum wa la'um ya illuna la'unna daga baya wala tumsiku bi kawafin. kawafir sa'annan aka zo aka hana cewa ba yadda za a yi musulma kuma ta auri wanda yake ba musulmi ba ina fata gani magana ta uku suka ce a'a haula ibanati suna nufin ƴaƴan wannan gari ƴaƴan al'umar wannan gari yana nufin ƴaƴansa ne me yasa suka ce saboda ai annabi uba ne ga kowa in ko annabi ya zamo uba ga kowa to kowa kenan zai zamo ƴaƴa ne ga annabi shi za ‘ya'ya mata na wannan garin wato ‘ya'ya mata na wannan garin kaga ‘ya'yansa ne nan shi za ya ce ha'ula ibanati wannan a tsaharu laku abinda yake nufi ga ‘ya'ya mata a wannan gari ku nemi aurensu a ba ku aure ku aura ya fi ku je kuna wato wannan al'ada ta liwatsu ina fata gani to sai dai nan ma kuma malamai suka ce akwai wata matsala shine cewa ya za a yi kuma annabi ya ce da wadda ba musulma ba kuma ya ce yasta ce bayan kuma Allah ta'ala ya danganta wato irin wannan dangantaka ne da masu imani annabiyu mu'mini na min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi cancanta da mummunai fiye da kawunansu ya Allah ya ce wa azwajuhu matan annabi kuma ummahatuhum iyayen mummunai ne kaga annabi shi ma ya zama ubanwa mummunai shi kuma waɗannan ba mai ba mummunai bane ina fata an gani to amma da yawan malamai suna ganin an farin jayar da maganan nan ta ƙarshe cewa mai ƴaƴa mata na wannan gari suka ce saboda ƴaƴan annabi lutan ai guda nawa ne in an ce ƴaƴansa ne ai ba su fuka lissafa su da ƴan yatsu ba su kuma mutanen da masu wannan barnar yawansu ya ɓaci ba zai yi ƴaƴansa ya kai ga ya aure wa kowa ba kenan ana nufin ƴaƴan mata na wannan gari mana yana cewa ku nema mana a baku auren waɗannan wato ‘ya'ya mata ɗin wannan shine abinda ya fi ba ku je kuna aikata wannan mummuna ta'ada ɗin ba shine ma'ana unna asharu lakum fattakullaha ku ji tsoron Allah wala tukzuni fi baiti kada ku wulaƙanta ni dangane da wato baƙina ma'ana kada ku ci zarafina ku yi mun wulakanci domin a zo gaban ka. ga bakinka a keta alfarmar bakinka a gabanka aka ganci mutuncinka ina fata gani wasu malamai suka ce a ah, tukzuni fi zaifi a nan ma kada ku kunyatar da ni a gaban bakina domin a zo gaban bakinka ana neman ai fasikanci da su ta karfin tsiya kai kuma ba za ka iya karewa ba ai zai sa ka kunya ga su sun zo gurinka ba za ka iya kare su ba ina fata an gani na duka biyun kuma zai iya ɗauka domin in sun yi wannan sun wulakanta shi haka nan kuma sun sanya shi kunya gurin wa waɗannan baki nasa fattakullaha wala tukhzuni fi A alaysa minkum rajulun rashid wai shin yanzu a cikin ku babu wani mutum shiryayye wanda zai iya umarni da kyakkyawa ya hali gabar mummuna wannan yana nuna da tsofaffinsu da matasansu da tsakatsaki don mutanen banza ne kenan babu mutumin kirki wanda ya san ya kamata balle ya ci ai ya kamata a bar wannan me suka ce Mm. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن قالوا سكتي لقد علمت أي كي كاسل ما لنا في بناتك من أكل kasan mu ba mu da wani haƙƙi gani da 'ya'ya mata ba ruwanmu da su kai kasan ba ta gabanmu ba mu da sha'awarsu wa innaka lallai kai la ta'lamu ma nuri ai ka san me muke nufi ma'ana ba sai mun tsaya wani abu ka san me muke nufi ka san ba mu da bukatar waɗancan yaya mata kala sai annabi lutu ya ce lau anna li bikum quwwa wallahi da a ce ina da wani ƙarfi ma'ana ina da iko ina da ƙarfin da zan muku dukan tsiya in wahalar da ku au awi ila rukunin shade ko kuma da ina da jingina zuwa ga wani ginshiki mai karfi wanda zan jingina da shi a taimake ni da yau na baku kashi mana da a ce ina da wasu dangi da mutane da za su kare ni su taya ni da mun koya muku hankali abinda ya sa saboda shi asali ba ɗan garin bane zama ne ya kai shi garin allah ya naɗa shi annabi ya kiransu saboda haka yan uwansu na jini yana da alaka da annabi ibrahim ta jini ba sa wannan gurin saboda haka kamar shi kadai ne su kuma garin ne gaba ɗayansa shi sa ya ce wallahi da na samu wata majingina mai ƙarfi shi ma da na koya muku hankali a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji dan annabi lutu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake yarhamullahu lutu ya Allah ya ji kan annabi lutu laƙar kana ya awi ila rukunin shari ai shi ko yake da majibina mai ƙarfi shi da mala'iku suka zo gunsa kuma allah ya turo to me za a faɗi wancan abin da ya faɗa jiji cewa tashin hankali kai ka auna irin wannan in kai ne wani irin tashin hankali za ka shiga ga mutane sun zo kuma ba yadda za ka yi da su kuma sun kafe ka ja hankalin sun ce su ba san zance ba su ba ga abin da suke nufi shi zai ce lau an na libi kowa da ina da ƙarfi au awi ila rukunin shade ko kuma ina da wata majingina mai ƙarfi ai ya shafe jawabin lau mana da na ba ku kashi da na azabtar da ku da na ci zarafin ku da na hukunta ku shi sa manzo Allah ya ce Allah ya ji kan annabi lutu ma'ana shi kore ta da wato wani rukuni wanda yake karkarfa shi sa malamai suke cewa anna lutan alaihi salam annabi lutu alaihi salatu wassalam lamma kafa ala adiyasi yayin da ya ji tsoro dangane da waɗannan baƙi nasa kada a keta alfarmarsu wala mai kullahu ashiratun tamna'uhum min az-zalimin ko bai da dangin da za su goya masa baya su kare waɗannan baƙin daga azzalimai zaqa zar'uhu sai ya shiga cikin damuwa da kunci washtadda uznuhu bakin cikinsa cikinsa da damuwarsa ta tsananta alaihim akan waɗannan wato baki nasa fagalaba zalika alaihi sai wannan abin ya jaye shi faƙala fi hal a wannan halin ne ya faɗi wannan magana yace law na libikun quwwa fi daf'i bi nafi da ina da ƙarfin da zan ije ku da kaina au awi ila rukunin au awi ila ashira ko ko da ina da wani dangi la mala'atukum da na ana ku abin da kuka nufa wa qasdu lutin alaihi salam manufar annabi lutu izharul uzr inda adiyafi yana so ya bayyana ma uzurin uzurinsa ko da ban iya kare ku ba to ku karɓi na. ba zan iya wani abu bane wa annahu kuma shi law istafa daf al makruh anhum bi tariqatin da da zai iya iji mugun abin da aka tinkare su da shi ta kowace hanya da yayi wa annahu bazala wus'ahu fi ikramihim kuma ya kai kokoluwa wurin karraba su da mutunta su wal mudafa'atu anhum da kare su ولم يكن ذلك إعراضا منه عليه السلام عن الاعتماد على الله ta'ala. wannan abin da ya faɗa ba wai ya kau da kai ba bane gabarin dogaro ga Allah a'a ga dalili wa inna ma na zalika lima zakarnahu min tatyib qulubi al-adhiya ya faɗi wannan ne domin ya kawo jin daɗi ga rayukan su waɗannan baƙi su san yayi iya yadda zai yi amma ba zai iya yiwuwa ya wani abu bane shi san yayi ce au awi ila rukunin shadid to sai Allah madaukakin sarki ya kawo masa dauki to a nan ne waɗannan baƙi suka nuna masa wane ne halu suka ce ya lutsu ya kai annabi lo inna rusulu rabbika lallai mu manzannin ubangijinka ne lan yasilu ilaika ba za su iya kaiwa zuwa gare ka ba kai ma ba za su kawo gare ka ba ballanta namu shi sa a suratul kamar waɗannan da suka dage sai sun shigo gidan Allah ya ce wala kadira wa duhu an zaifi sun tajayayya gare shi suna ta kai kawo dangane da bakinsa Allah yake fatsa masna a ku muka shafe fuskar su fa zuku azabi wa nuzu mana malamai suka ce sai mala'ikun nan suka tunkaru waɗannan da suke kafewa a bakin kofa ana dannawa suna dannowa sai su shigo mala'ika ɗaya kawai ya sa hannu ya kai mari ya mare su shi shikenan sai aka mai da fuskar su ta dawo kamar keya yadda nan ba ido ba komai nan ma ba ido ba komai an shafe shi shine fada masna a ayuna muka shafe idanuwan nasu fazuku azabi wa nuzur ku dandana azaba ta da gargadi shi za suka ce lan yasilu ilayka ba za su iya kaiwa gari ka ba kaga ya samu nutsuwa kenan suka ce fa asir bi ahlika maza maza ka tashi ka fita da iyalanka cikin dare domin al-isra tafiya cikin dare kenan min al-layli cikin dare wala yaltafit minkum ahadun kada wani cikin iyalinka ya waiwaya idan dare ya yi kawai ku fita ku bar garin ku bar mu amma kar wani cikin iyalanka ya waiwaya ma suka ce illan ma'ataka sai matakka guda ɗaya wannan kar ka fita da ita a nan akwai ƙira'a biyu illan mara'ataka akwai ƙira'a illan mara'atuka ƙira'ar a taka ma'ana sai matakka ɗaya kada ka fita da ita kenan ka kwashe sauran iyalin ka fita amma ita wannan ka fita da ita a ƙira'a kuma a tuka sai matakka ɗaya za ta fito amma za ta waiwayo ina fata gani ita za ta waiwayo in ta waiwayo kuma inna ha musibu ha ma a samun ita wannan mata taka bala'in da zai samu wannan gari zai same ta inna mawa'ida umusuf suka ce lallai alkawarin da Allah ya yi za a halaka su shine lokacin asuba'i ƙarshen dare ke to wannan abin sai kuma ya ja hankalin annabi lutsu ya ce me zai hana ma a halaka su yanzu shi a yi maza maza a gama mana shine sai suka ce alaisa subuhu bi wai zabashin ba kusa ba ne Ba na mufa da umarni muke aiki ga lokacin da aka ce za a yi sai lokacin ya yi mu wannan lokaci ya yi ku wannan ƙarashin bayani sai dai gobe insha Allah za mu tashi kan wannan aya gobe insha Allah Allahu alam Thank you. to da da kaji ana ikama wannan da yake bakinka sai ka zubar wancan dai da kaci a rajin zani ka ci bullet amma wannan din da bai kamata kuma ka haɗe shi ba eh, ita shari'a ba a mata irin wayan da ake yi a na yau da kullum a ah, saboda aka wallawa alamu azumin ka yana nan amma dai zai fi kyau don ka samu nutsuwa bayan azumi ka rama koda guda ɗaya ne saboda wancan da ka ci din duk da cewa rashin sani eh, shi ya sa ka yi ko da ba ka raba ba babu komai amma azumin ka yayi wallahu alam to in kai kake ciyar da shi to ya halatta ka fitar kuma ka bashi ina fata gani amma ba kai kake ciyar da shi ba mana ciyarwarka ba wajibi ciyarwarsa ba wajibi ne a kanka ba to naka za ka fitar da na waɗanda wajibinka yake wajibinsu yake kanka sai ka bashi a nan ma so kake ƙara masa da wani abu sai ka ɗan ƙara masa kuma da ɗan wani abu na hasafi wanda zai abin nan da shi wannan shi ne ni ban san me kuke so kuma in yi magana akan wannan ba ni dai na gaya maga abin da malamai suka faɗa kan sanadin hadisin imamul albani yana cikin wanda yake gani hadisin ya inganta wancan ruwaya na gaya ma wasu ce da yi wasu ce saboda haka in ka nutsu da abin nan din kana iya zuwa kai ina fata an gane ba laifi bane in kai eh, waɗanda suke cewa an ce bai inganta ba su shine ba za ka yi ba amma in za ka iya babu matsala ni a wuri na babu laifi mutum yi wallahi ba ne to Allah ya kawo dauki amma kai ma sai ka zage ka yi aiki yanzu ga watan da ake warware abubuwa da suka cakuɗe musamman goman ƙarshe din nan ko fi hayu faraku kullu amrin hakim a wannan dare ne ake rarrabe dukkan wani al'amari ibn abbas yake cewa kamar wani bajet ake na arzikin shekara a wannan daren a daren lailatul qadr a daren ake rubuta adadin wanda za su kudi waɗanda za su talauce wanda za su samu mulki waɗanda za a kwace mulki daga hannunsu waɗanda za su mutu waɗanda za a haifa waɗanda za su je aikin haji duk a wannan daren sau da haka zage kai ma bajet ɗin nan ka shiga ciki shine bajar na hakika ba wannan na takarda da ake mana a ƙasar nan ba Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karkantar da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya jikan da rahma Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام